الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na lahadi sha biyu ga watan ne thani a shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba manta ba mako biyu da suka gabata mun fara karatu cikin suratu nuh inda muka tike da aya ta tara cikin surar faɗin Allah maɗaukakin sarki thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin surar me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقل tustaghfiru rabbakum annabi nuhu yace sai na ce da su istaghfiru rabbakum ku roki gafarar ubangijinku mina shirki daga shirkar da kuke yi masa innahu domin shi kana ya kasance gafaran mai yawan gafara wannan fa qultu rabbakum yana daga cikin abubuwan da annabi nuhu yake faɗa da ubangiji ya umarce shi cewa ya je ya gargadi mutanensa, an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum azabun alim to daga nan sai annabi nuhu ya fara magana qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دون مغنغنن النبي نوح bin umarnin Allah na cewa an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim tare da cewa ubangiji subhanahu wataala ya umarci annabi nuhu da ya al-inzar al-inzar shine tsoratarwa gaya wa mutum wani hadari da ke gabansa don ya shiga taitayinsa wannan shine inzar an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum azabun alim to amma shi annabi nuhu abin da yake faɗa malamai suka ce cikinsa akwai tsoratarwar akwai kuma abin da ba tsoratarwar ba har ma akwai albishir kenan wannan ya nuna kalmar inzari takan zo da ma'anar gargadi kuma a wani lokaci takan zo da ma'anar da ba gargadin ba ko a haɗa tsakanin gargadin da wani abu domin wannan hakaito masa yake yi yadda awal-amura suka gudana tsakanin shi da mutanensa tare da cewa Allah ya fi shi sani to amma ka'ida shine idan an tambaye ka akan abu musamman an ɗora maka nauyi na wani abu to dole ne ka zo ka ba da bayani kada ka dogara da cewa ai wanda ya aike ka din nan ya riga ya san kayi ko ya riga ya san me za ka yi Allah ya fi kowa sanin abin da ke tattare da shi amma tare da haka in mun tashi addu'a muke roƙonsa mu gaya masa buƙatunmu tare da cewa ya fi mu sanin su da haka annabi nuhu cikin abin da ya yi wa mutanensa da sunan gargaɗi akwai koyar da su hanyar da za su bi su samu kubuta a wajen ubangiji subhanahu wataala wace ita ce hanyar istighfari istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku roki gafarar ubangijin ku lallai shi mai yawan gafara ne malamai suka ce wannan ya nuna istighfari an shar'anta shi tun zamanin annabi nuhu alaihi salam waɗansu malamai ma suka ce har zamanin annabi adam alaihi salam domin annabi adam shi ma da ya laifi ya yi istighfari an gane ko qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sai dai waɗansu malamai suka ce a zamanin annabi adam ba astaghfirullah astaghfirullah shine istighfari ba al-i'tirafu bizanb to wannan shine istighfari domin annabi adam suka ce i'tirafi yayi da zunubin sa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga ba cai ba astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai kamar yadda in ba ku manta ba lokacin da muke karanta suratul qalami qissatu ashabil janna inna balawnahum kama balawna ashabal janna ai ɗaya daga cikin su ya ce da su laula tusabbihun ko qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ɗaya daga cikin su ya ce da su daman ba na ce da ku ba ku yi tasbihi sai malamai suka ce tasbihin nan shine istighfari su a shari'a su qalu subhana rabbina inna kunna zalimin da haka sai suka yi tasbihin suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce kuma gashi nan a kissar annabi Yunus ibn Matta wanda shi ma annabi ne daga cikin annabawa yana da shari'a lokacin da yawa Allah laifi a madadin ya ce astaghfirullah sai ya ce me la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ya tasbihi a madadin istighfari daka tasbihi ko istighfari an shar'anta shi tun zamanin annabi adam amma sai dai da salo mabambanta yakan caccanza a wata shari'ar tasbihi ya zamo a madadin astaghfirullah a wata shari'ar astaghfirullah shine istighfari to daka nan annabi nuhu yace da su istaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangijin kuma ana ku yi istighfari yayi daidai da abin da annabi hudu da annabi salihu suka gaya wa mutanen su wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله daka dai istighfari mashru'i ne a cikin dukkanin shari'o'i ko da ake sigarsa a wani lokaci takan bambanta daga wani lokaci daka annabi nuhu ya ce ku istighfari to faɗin ku yi istighfari ai ba gargaɗi ba ne ba ba tsoratarwa ba ne ba kwaɗaitarwa ne kenan kaga kwaɗaitarwa tana shiga ma'anar me al'inza gargaɗi shi yasa Allah yake rusulan mubashirina wa munzirin wa anzirhum yawmal azfati izil qulubu ladal hanajiri kazimin وأنذر الناس يوم azabu العذاب فيقول الذين ظلموا rabbana laula. akhartana ila ajalin qaribin a wata wa nattabi'ir rusul to daka al-inzar yakan iya zo da ma'anar al ko kuma yakan zo da wata ma'ana dai ba ta gargadi jan kunne ko tsoratarwa ba wannan zahirin aya ya nuna haka to sannan wannan ya nuna irin kwaɗayin annabawa na fatan alkhairi da suke wa mutane wasu malaman suka ce shi Allah ca yayi nuhu yayi gargadi to amma irin kwaɗayin alheri da annabawa suke ga mutane cikin gargaɗin sai da ya soka ne albishir wannan fata na gari kenan da annabawa suke wa al'umma annabawa ba manufarsu shine Allah ya azabtar da mutanensu ba kowane annabi fatansa al'ummarsa ta shiga aljanna al'ummarsa ta yi imani ta tsira daga fushin ubangiji ta tsira daga azabar Allah shi yasa ma sau da dama in al'ummar ta ƙi yin imani in azaba za ta sauka sai Allah ya rarrashi annabawan ku yi haƙuri kada in kun ga muna azabtar da su ku ji ba daɗi kada hankalinku ya tashi ku yi haƙuri lokacin da Allah zai halakar da banu Isra'ila sai da ya rarrashi annabi Musa tare da cewa Musa shi ya addu'a fa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiki. sai Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi amma fala ta'asa alal qaumil fasiqin to haka nan Allah subhanahu wataala yake ce da manzo Allah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun kada kai bakin ciki da takaici in kaga bala'i ya saukan musu saboda ɗabi'ar annabawa tausayi da jin kai ko kafirai suka ga ana azabtarwa sukan ji tausayin su to Allah sai kan rarrashe su kafin hakan ta faru to da ka annabi nuhu wannan tausayi shi ya tasiri a zuciyarsa da ka sai ya faɗi haka tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara قال القشيري الإمام القشيري أبو القاسم يتي من رفعت له حاجة إلى الله لم يصل إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار دون ديكي دوت بكاتا أو جن الله بكاتا سبزات سامو بيابا سياي متى شارف فجيد استغفاري ذاك أبو القاسم القشيري يكي بطر ونا كمريد دمالا يحكيتو من أنا قال قال خطيب khatibu ya ce, laysa al muradu bil istighfar mujarradu qawli da aka ce su yi istighfari ba kawai ana nufin su yi lazumin istighfarin ba kamar yadda muke yi a yau idan aka ce istighfari wani sai ya fahimci cewa yi kafa ɗari kullum ai kafa ɗari da safe kafa ɗari da daddare kafa ɗari ɗaya da yamma tare da haka bai canja komai a rayuwarsa ba bal ma Allah Allah yake ya cika adadin ɗarin ya tafi ya cuta kullun sallah kullun sata kullun istighfari kuma kullun barna yana istighfari yana haifar da sababbin ma a madadin ya tuba ya daina to wannan ba shi Allah yake nufi anan ba kamar yadda muka faɗa mutum ya ce astaghfirullah sau ɗaya ya canja munanan ayyuka da kyawawa ya fiye lazumin istighfari miliyan ɗaya amma bai canja komai ba domin in kana ta astaghfirullah astaghfirullah baka daina tsiyar da kake ba baka canja mummunan aiki da kyakkyawa ba to ya zama wasa kake da Allah izgili kake wa Allah da kuma baka furta ko da lafazin istighfari kwaya ɗaya ba amma da kanka kai nadama a zuciyarka ka daina miyagun ayyuka ka dawo kyawa wato kai istighfari domin istighfarin da baki da aiki ake so ya kunsa in ma ba zai samu a baki ba to a aikata a ganshi in kuwa ya samu a baki babu shi a aiki to wannan bai yi amfani ba da ka ba abin da ake nufi kawai ku je ku yi ta lazamin astaghfirullah astaghfirullah amma ku je ku yi ta shuka tsiyar ku ba wannan ba shine abin da ake nufi ba bal ruju'u anil dhunubi tabbas abin da ake nufi shine ku dawo daga ayyukan laifi wa tathhirul alsinati wal qulubi ku tsarkake harasanku ta hanyar faɗar istighfari da kuma zukatanku ta hanyar canja munanan ayyuka da kyawawa wannan umarni ne ko talab ne an gane ko istaghfiru rabbakum ku roki gafara ubangijinku kaga wannan umarni ne ko to sannan yursilis sama alaikum midrara sai zama shine jawabul talab ko jawabul amr in ku kuma kuka yi haka to me zai biyo baya yursilis sama alaikum midrara ubangiji zai saka muku sama ta zubar muku da ruwa kamar da bakin ƙwarya labazin as-sama nan mun yi bayani a can cewa ana nufin ruwa ya sauka daga sama ba wai ana nufin ita saman ta sauko ba wa kanu qad muni'u kuma da yace alhalin da an hana musu ruwa sakamakon zunubin su sai sama ta daina ruwa sai fari ya far musu lamma kadzabu bi yayin da suka karyata annabi nuhu fa habasa Allah anhum al-matara ubangiji ya tsayar da ruwa gaburan su wa aqama arhama nisaihim ubangiji ya toshe mahaifun matan su ya zama ba sa yin ciki duk sai aka daina haihuwa a garin sakamakon zunubin mutanen garin wasu malamai suka ce kafin a halakar da su da shekara saba'in wasu malamai suka ce kafin a halakar da su da shekara arba'in ba mutum da ta sake haihuwa a garin me wannan yake nunawa shu'umancin zunubi idan zunubi yayi yawa a gari to albarkar garin tana ɗaukewa mata sai su daina haihuwa hatta dabbobi ma sai su daina haihuwa ruwan sama ya ɗauke rijiyoyi su kakkafe yanzu bala'i da muke fama da shi na ruwa ba ma tunanin wannan yake jawo mana kullum rijiyoyi baya suke yi ruwa wahala yake mana duk gari an zama yan garuwa GRA an kai ruwa local area ma ghetto area duk an kai ruwa kowa fitar ruwa ta dame shi ya za a yi ka saba wa Allah kuma ka sha ruwansa ba yadda za a yi ka saba wa Allah ka sha ruwansa to da ka yana daga cikin musibar da take haifar da kuncin rayuwa shine yawan zunubai kasuwanni a daina ciniki ko sai an yi cinikin an yi cinikin gobara ta zo ta cinye watan wata rana duk irin wannan yana faruwa ko kuma mutane su yi ta samun kuɗi amma su rasa arziki kuɗi daban arziki daban da akwai masu arziki yanzu kuma akwai masu kuɗi masu arzikin yan kaɗan ne malamai suka ce arziki shine kuɗi kaɗan ya maka amfani mai yawa kuɗi kaɗan ya zama kana da zuciya mai kyau ta taimako da alheri a da sai ka ga idan mutum zai ɗinka kaya duk yaran unguwarsa gaba ɗaya sai ya musu ɗinki har da 'ya'yan gidansa ba iya na gidansa kaɗai ba a da dukkan wani attajiri da zai yi wa ɗansa kaciya shayi sai wa duk 'ya'yan makota kuma kowane gida haka za a rinka bi ana kai kajin 'yan kaciya amma yanzu ina tare da cewa a da a gari guda kan ka samu mai miliyan ɗaya sai ka sha wahala amma yanzu a layi guda in ka biyo masu ɗaruruwan miliyoyi suna da yawa amma ba su da zuciyar yin wannan abin kaga kenan akwai kuɗin amma babu arziki Allah sai ya ba ku kuɗi sai ya kwashe arziki sai ya ɗauke albarka ya ba ku ilimi ya ɗauke aiki wanda duk yana daga cikin abubuwan da saƙo ke jawowa dan ma kada waɗansu su gane an shiga halin wahala sai a ta taro kuɗin kai ta jin ana lissafin tiriliyan amma babu ita a ƙasa kai ta jin ana eh, lissafin zambar kaza amma babu shi a ƙasa a aikace ba za a ga abun ba domin me Allah madaukakin sarki ya ɗauke albarka da daka ubangiji subhanahu wataala yace in kuka roki gafara Allah bisa ga harshen annabi nuhu yana gaya mutanensa to shi kuma zai saka muku sama kamar da bakin ƙwarya ma'ana zai sanya muku ruwa ya ta sauka ya ɗauke farin da kuke fama da shi to wannan ya nuna kenan istighfari hanya ce daga cikin hanyoyin da ake mai roƙon ruwa da su idan fari ya faru a gari to ana istighfari istighfari mai ma'ana ba wai istighfari kawai mai lafazi ba ma'ana ba to Allah subhanahu wata'ala zai yaye wannan fari din shine mala yace wa tatheerul alsinati wal qulub manufar shine dai a tsarkake zukata a tsarkake harasa fa halakat amwaluhum wa mawashihim dukiyarsu ta halaka dabbobinsu ma duk suka halaka sakamakon me sakamakon Allah ya rike ruwan sama saboda zunubansu to idan suka yi istighfari sai ya saka musu shi ruwan sama shine tushen arziki domin saukarsa ita take ba da damar yabanya ta a gonaki wanda kuma matukar yabanya ta fita a gonaki to mutane za su samu abinci dabbobi ma za su samu abinci bal yanzu lil insanu ila ta'amihi anna sababan al ma'a sabban thumma shaqaqna al arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa naqlan wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wali amin daka ruwan sama shine tushen arziki wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama yake da duk abin da aka yi muku alkawari ma'ana sai ruwa ya sauka daga sama an yi noma abinci ya wadata sannan arziki yake kankama daka in kuka yi istighfari Allah zai saka muku ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya shine midraran malai ce kasirud dururi mai yawan zuba wa bi amwal kuma Allah zai daɗe ku da dukiyoyi nau'i daban-daban wa banina kuma zai daɗe ku da ƴaƴaye a madadin rashin haihuwa da kuke fama da shi matan ku su samu haihuwa wa yaj'al lakum jannat kuma ubangiji zai albarkace ku da da lambuna mali ce basatin ana nufin lambuna wajen fitar da kayan marmari da dangin kayan miya da ire-irensu to anan malamai suka ce me yasa Allah bai ce ba zai albarkace ku da gonaki sai ya ce zai albarkace ku da lambuna suka ce domin duk inda ka ga lambu to akwai ni'ima a wajen akwai dausayi a wajen sannan lambu a cikinsa ake samun kayan marmari duk mutanen da kaga suna ta kayan marmari to sun koshi sai masara ta samu dawa ta samu gero ya samu shinkafa ta yawaita sannan ake ta mai kayan marmari irin su lemo su ayaba su gwanda su kankana da ire-iren su amma mutumin da yake cikin yunwa ina yake ta wani lemo da ayaba shi ta hatsi yake tukuna to da haka abin nufi Allah zai muku arzikin da sai kun fi karfin abincin cikin ku har sai kun wadata da kayan marmari da kayan lambu da kayan shuke-shuke wa ya ja'al lakum anharan kuma ubangiji zai sanya koramun ku su rinka bulbula suna gudana ruwan su ba zai kafe ba ai wa ya ja'al lakum anharan jariyatan ubangiji zai sanya muku korami da tafkuna masu kai kawo masu gudana sai Allah ya ce ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الإمام ابن كثير يجي ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القرار فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا الإمام ابن كثير ولهذا سبو دهكني تستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء أنا سو إذن ذا أي سلر ألو كتن تندروان سما يأوكي أكي سو أروك ألا يباد روا تو سلر دا أكي وش أكي شرى دا صلاة الاستسقاء أنا سو إذن ذا أي تيزم ونن سورة إتزا أكرن تا أسلر أنقاني كو domin Allah madaukakin sarki ya faɗi sharaɗin da ke sa ruwan sama ya sauka shine istighfari a cikin wannan sura tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa alaikum midrara yace li ajli hadhihi al-aya saboda samuwar wannan ayar kadai a cikin surar tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ibnu kasir yace wa hakaza ruwiya an amiril mu'minina umar ibn al-khattab hakanan an rawaito daga sarkin mu'minai umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu sa'id al-minbara wata rana ya hau kan mumbari liyastasqi danye wa mutane addu'ar neman shan ruwa bayan fari ya gallaba mutane falam yazid alal istighfari da ya hau mumbarin ko sallan ma ba a yi ba abinda kawai yayi shine istighfari wa qira'atul ayat fil istighfar ya karanta ayoyi da suke magana akan istighfari wa minha hadhihi al-aya daga ciki har da wannan aya to da haka malamai suka ce shi salatul istisqa yana da nau'i iri daban-daban ko al-istisqa neman shan ruwa yana da salo daban-daban wani lokaci a hada da sallah wani lokaci ba sai an yi sallah ba wani lokaci kawai waɗansu maganganu za a yi wanda daga cikinsu akwai wa'azantarwa ga mutane cewa ku ji tsoron Allah mu daina abin da muke yi mara kyau wannan miyagun ayyukan namu da muke su suka ja sama ta saukar da ruwa dan ta taya Allah kishi to da zarar mutane sun ji wannan in abin ya ratsa su shi kuma Allah yana kallon zukatansu da ya ga sun canja din take sai ce saman ta saki ruwan ko da ya tausaya musu ya ga wahalar da wasu suke ciki wanda su kuma ba ruwansu ba su suka ja laifin ba sai ce sama kyale su saki ruwan ko wani lokaci da ya kalli dabbobi ya ga wahalar da suke sha kuma su ba su suka jawo laifin ba mutane suka ja musu sai ce sama saki ruwan to da haka irin haka tana faruwa wata rana aka ce annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita istisqa neman shan ruwa domin cikin al'ummar da suka sha wahalar fari a duniya akwai banu Isra'ilawa me ya ja musu saboda yawan laifinsu? su shi yasa Allah ya ce wa idistasqa Musa li fa qul nadrib bi asaka al wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu an idrib bi asaka al hajar fambajasan min husnata asharata aina can kuma famfajaran min husnata asharata aina da haka banu isra'il sun sha wahalar fari sakamakon laifukan su sakamakon saban ubangijin su sai sama ta rinka rike ruwa suka rinka shan wahala to wata rana annabi Musa ya fita roƙon shan ruwa da shi da mutanensa a bayan gari akai addu'a akai addu'a akai addu'a ruwa ya ki sauka to annabi Musa yana da izinin yayi magana da Allah a duk lokacin da yake so kai tsaye ba sai ya jira mala'ika ya zo ba da ya zaga dutsen turu sai yayi magana Allah zai amsa masa daka da Musa ya ga an yi addu'ar an yi addu'ar ruwan ya ki sauka kan mutane su baje sai ya zaga dutsen turu sina sai ya magana da Allah ya ubangiji kai ka ce mu yi addu'ar roƙon ruwa in muna cikin halin fari gashi mun yi mun yi ruwan ya ki sauka sai Allah ya ce da shi a cikin ku akwai wani mutum dan shi na hana ku ruwa in bai tuba daga abin da yake yi ba ba zan ba ku ruwa ba in za ku shekara dubu kuna addu'a ba zan amsa muku ba sai annabi Musa ya sake dawowa cikin mutane ya ce ya mutane mu ji tsoron Allah kowa ya tuna tsakaninsa da Allah duk wanda ya san yana wani ba daidai ba tsakaninsa da Allah kar ka raina laifin Allah yana kallon ka ya san me ke cikin ka yi nadama tsakanin kai da shi magana sai ta warware annabi Musa yana faɗar waɗannan kalmomin bai rufe baki ba kawai sai ga tsawa da walƙiya da kaza sai ruwa ya sauka sai annabi Musa ya sake komawa dutsen Dur Sina ya ce ya ubangiji ka ce min akwai wani mutum a cikin mutane na je na yi maganganu na yi maganganu har ma a cikin maganganun da annabi Musa yake cewa idan akwai wanda ya san yana aikata wani laifi ya fita daga cikin mu dan kar ya ja mana bala'i da musiba to kuma annabi Musa bai ga wani ya fita ba kuma ya ga ruwa ya tsinke shine yake tambayar ubangiji nayi magana ban ga kowa ya fita daga cikin mu ba kuma na ga ruwa ya sauka domin Allah ya masa yayi in wannan mutumin yana cikin ku to har abada ba zan muku ruwa ba annabi Musa ya ce ya ubangiji ba wanda ya fita kuma na ga ruwan ya faru ya ce ai abin da ya faru Allah yake ga annabi Musa wannan mutumin ne magana tsakanin ni da shi a zuciyarsa ya tuna laifinsa ya nadama ya tuba shine sai ne muku ruwa sai annabi Musa ya ce to ya Allah a nuna min shi man dan in san shi kila in unguwar mu daya to in canja unguwa kada laifin wani ya shafe ni sai Allah ya ce masa a'a lokacin da yake laifi ma ban nuna maka shi ba sai da lokacin da ya tuba ya nemi mai sulhu sannan zan gaya maka shi domin Allah subhanahu wataala yana sitirta bayansa to da haka duk wannan maganar a istighfari a istighfari duk yana daga cikin sitirtawa domin in so Allah yake tona ka ya kunyata ka ya ci mutuncinka ba ta wannan hanya zai biyo maka ba shi ya san ka in ya ga dama sai ya tona asirinka sai a sani amma yana neman ya rufa maka asiri ne ya sulhunta da kai ba dan ka fi karfinsa ba shi yasa ya baka wannan kofa to da haka dai istighfari yana da matukar tasiri sharar fage ne na amsa maka dukkan addu'a duk wani abu da ka san ya zame maka alaƙaƙai a rayuwarka ta yi wani laifi ne naka in ka tuba sai abin ya samu gare ka <coughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin mutane masu arziki ne a wajen Allah ma'ana a lauhil mahfuz Allah ya rubuta wane mai kuɗi ne wane miloniya ne amma an ka zo duniya kuma aka nuna maka shi sai ka ganshi yana cikin halin kakanika yana ta wahala cikinsa yana wahal da shi me yasa arzikin bai sauko ba laifi yake yi da zai gyara al'adarsa da ɗabi'arsa da miyagun ayyukansa wallahi da sai ya zama cikin arziki ubangiji yace walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun walau anna ahlal kitabi aman walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila alaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kaseerun minhum sa'a ma kanu ya'malun wa an law istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da za su tsaye kan hanyar mu da muka nuna musu ubangiji ya ce da mun shayar da su ruwa daga sama kamar da bakin kwarya to amma matukar ba a yi hakan ba to kuma al'amura ba za su gyaru ba dole ne daga wata wahala sai dai a shiga wata saboda laifuffukan mutane sun hana su ji daɗi sai a baka mangwaro a cire kayan gina jikin sai dai kai ta cin totuwar kai ta cin dusar cikin ka sake kai ka ci mangwaro don ya ƙara ma lafiya ko kankana ko gwaiba ko lemo amma ƙarshe sai dai ka tsure da gudawa ba za ka amfana da shi ba to da haka ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana haka dan mai koyi da ka fa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Umar dan Khattab bayan ya gama yin wannan huduba da karanta waɗannan ayoyi lokacin da yake neman aiwa mutane ruwa sun makala sannan sai ce laqad talabtu al-ghaitha bimajadihi as-sama'i allati yustanzalu biha al-mataru hakika na nemi a saukar mana da ruwa ta hanyar bude indararan sama wanda da su ne ake neman ruwa ya sauka ma'ana ne kalmomin istighfari karanta su tare da ƙudire ma'anoninsu da aiwatar da su yana sanya ruwa ya sauka daga sama wanda saukar ruwan sama kuma tana samar da arziki a ƙasa ubangiji ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara malakum me ya same ku ne latar tarjuna lillahi wa karam ba fa tsoron Allah dan girmama shi wannan ma yana daga cikin maganganun annabi nuhu da yawa mutanansa malakum la tarjuna lillahi wa qara dan me yasa ku dinnan kuke da taurin kai duk yadda za a yi muku wa'azi ba fa wa'azuwa duk yadda za a gargade ku ba fa gargaduwa duk yadda za a nuna muku girman Allah ku girmama shi ku mutunta shi ba fa girmama shi ba fa mutunta shi haka waɗansu malamai suka fassara ayar daga cikin su akwai Abdullahi dan Abbas la tarjuna lillahi wa qaran ay la takhafuna Allah wa qaran ay ta'ziman domin kalmar arraja'u takan zo da ma'anar alkhawfu ba wai sa rai ba tsoro wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna liqa'ana an gane ko alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un da ka qala alladhina la yarjuna liqa'ana kishiyar wadancan kenan la yarjuna bi ma'ana la yakhafun to da ka abdullahi dan abu ce malakum la tarjuna ay malakum la takafun malamai suka ce da ake nufi da la tarjuna ay la ta'maluna wa qaran lillahi iyyakum bi an tu'minu me yasa ba fa sa ran samun ladan Allah ta hanyar yin imani da shi domin kun sani ba za ku samu lada a wajen Allah ba sai kun yi imani da shi to amma me yasa ba ku sa ran samun wannan ladan ta yaya za ku sa rai shine ta hanyar ku yi imani dan me yasa ba ku yin haka wa qad khalaqakum atwaran alhalin shi Allah shi ya halice ku atwaran mataki mataki daga dugon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa kashi sannan kuma a daidaita halitta in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام lahman kuma an sha'anahu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin zaka wannan shine atwar atwar jam'i ne na tawr tawr shine mataki atwar matakai ubangiji ya halicci dan adam mataki kan mataki daga kaza zuwa kaza daga kaza zuwa kaza to ubangijin da ya maka haka dan me kai ku ba za ka tsorace shi ba ubangijin da ya maka haka dan me ba za ka sa ran samun alheri a wajensa ba ta hanyar bu umarninsa Waɗansu malaman suka ce wa kad khalaqakum atwaran Allah shi ya halice ku hali hali wani yana ji wani baya ji wani yana gani wani baya gani wani yana da kafafuwansa lafiyayyu wani kuma gurgu ne wani idansa yana dogon zango wajen gani wani kuma yana da dindimi shine wa kad khalaqakum atwara Allah ya halice ku hali mabambanta wadansu malaman suka ce a'a abin nufi ya halice ku launi daban-daban wani fari wani baki wani wankan tarwada wani dogo wani matsakaici wani wada an gane ko wani bahaushe wani bafulatani wani inyamuri wani bayarabe wani kanuri gashi nan dai Allah subhanahu wataala ya bambanta halittar mu mala yace jam'u jam'u tawr wa huwa al-halu kalmat atwar jam'i ne na tawr wahuwal huwa al-halu shine abin da ake nufi da hali fa tawran a wani halin nutfa mutum yana dugun mani wa tawran a wani hali alaqa ya zama gudan jini ila tamami khalqil insani har zuwa lokacin da halittar ɗan adam za ta cika wan nazaru fi khalqihi yujibu iman bi khaliqihi idan da ɗan adam zai kalli halittarsa da kyau to wannan ma kadai ya isa ya haifar masa zuwa ga imani da wanda ya halicce shi domin ya san cewa halittarsa ba a yi wasa wajen yin ta ba halittarsa an gwada iko da isa wajen gudanar da ita to ko wanda ya wannan ya cancanta a yaba masa ya cancanta a girmama shi ya cancanta a mutunta shi kuma a nemi ladansa ta hanyar yin imani da shi da biyu umarninsa da gujewa hana-hanansa shine ma'anar malakum la tarjuna lillahi wa qara alam shin yanzu ba kwa gani kaifa khalaqa Allah irin yadda Allah ya halicci sab'a samawatin sammai guda bakwai dibaqan wata kan wata ai ba'daha fawqa ba'din waɗansu su akan wasu ba ku ga yadda Allah ya haka ba ma'ana Allah yana nuna mana al-ayatul kauniyya ayoyi na duniya domin bayan halittar da dan da Allah ya wa dan adam wanda a jikinsa kadai ta isa ta nuna masa cewa akwai Allah to sannan kuma gashi nan sama ga ƙasa ga duk abubuwan da suke kai kawo waɗannan abubuwa ne masu jan hankali da in dai mutum yana da rabon imani sun isa su nuna masa cewa akwai Allah musamman ga waɗanda suke musun cewa babu Allah ɗin yanzu idan ka ce babu Allah waye ya maka idan dina guda biyu kai kai wa kanka in ka ce babu Allah waye maka hanci ƙwaya biyu ƙofa biyu kake shakan numfashi ka fitar kai kai wa kanka waye maka kunnuwa guda biyu waye maka baki waye maka harshe waye maka leɓe alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahu najdayn falyanzur al-insanu mimma khuliq ولقد خلقنا الإنسان min سلالة من طين to da haka duk wannan halittar da dan Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam ita kanta ta isa ta nuna wa dan adam akwai Allah ta gamsar da shi kuma cewa lalle wannan Allah mai iko ne amma tare da haka wani ya san ba shi yawa kansa ido ba yi masa aka yi ba shi ke gudanar da idan ba gudanar masa da shi ake yi ba shi yake da ikon ya narka abinci a cikinsa ba in ya ci narka masa ake kai ba shi yake da damar ya sarrafa yadda abincin zai fito daga cikinsa ba sarrafawa ake yi ka sha ruwa ta baki ka ci tuwo ta baki ka ci mai ruwa ruwa ta baki ka ci mai tauri tauri ta baki amma in ya tashi fita kuma ya rabu fura da nono a dama maka ita a waje guda ka hada da mai ruwa ruwan da mai tauri taurin duk ka shanye amma a ciki kuma a raba maka su ta mufita ba a taba jin cewa ga wani yayi fitsari ta dubura ba kuma ba da ikonsa ake masa haka ba ba a taba jin cewa ga wani yayi kashi ta azzakarinsa ba kuma ba da sa ake masa haka ba duk yi masa ake amma saboda taurin kai irin na dan adam tare da haka yace ba Allah to wannan aikin wa yake maka shi kai kake wa kanka shi to amma idan ya sha wahala da za a rike masa fitsari na wuni biyu kuma ya sha wuya zai ce wayyo Allah ashe ƙarya yake yi ta waɗansu da aka taɓa samu suna cewa su alloli ne ko a nan garin Kano a wata unguwa suka raba cabinet shi babban shehin shine Allah ga mala'ika jibrilu ga annabuwa na ga annabuwa na saboda tsabar shakiyanci aka kama su aka kai su fada sarki marigayi sarki yasa aka je aka kulle su aka hana su abinci kwana ɗaya biyu kuma da aka kawo su gaban sarki sai suka rinka wayo Allah za mu mutu a ina Allah naku ina jibrilin a cikin ku shi ba mala'ika ba ne, ai baya ci baya sha ko to yanzu kuma ya yake kukan yunwa to kaga kawai tsabar taurin kai ne irin na dan adam waje jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa mutum yana musun abin da ya san ya fi karfin ai musun sa samuwar Allah ta fi karfin musu ikon Allah ya fi karfin musu da ido ko da sansani ko da kunne kai ko da kowane motsi ka tabbatar da cewa akwai Allah fawa ajaban kaifa yusal ilahu أو كيف يجهله walillahi ولله في كل تحريكة وتسكينة shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wani mai hikima yace abun mamaki wai ta yaya za a ce ma ba Allah ta yaya musu mai musu zai yi jayayyar samuwar Allah afillahi shakkun yace domin duk wani motsi da ka sani tashin iska da lafawarta motsawa da zaunawa da dukkan wani kai kawo na duniya yana tabbatar maka da cewa akwai Allah ne domin a cikin duk halittar da Allah ya sai da ya aje aya wacce za ta nuna maka akwai shi shi yasa ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin jikin kuma mun aje aya ba kwa gani ne fa fil ardi ayatin lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin sammai akwai ayoyi a cikin kasai akwai ayoyi wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun amma sai mai rabon shiriya mai rabon imani yake gane irin wannan ga wani abu akan matar sarki ba wuce ce da ido da ta gani ubangiji madaukakin sarki yace alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa lafazin sab'a samawati tibaqa ana nufin sama wata kan wata wata kan wata wata kan wata kamar yadda ayoyi da yawa sun yi nuni akan haka ubangiji madaukakin sarki yace allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud a cikin suratul mulki ko suratul maliki ko suratul tabara a cikin suratul naba'i alam wa banaina fawqakum sab'an shidada sannan yace a cikin suratul mu'minuna wa ja'al suratul anbiya wa ja'alna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna anil khalqi ghafilin sab'a tara'iq shine dai sab'an shidada shine dai sab'an ibaqa ma'ana Allah ya halicci sama wata kan wata Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci samai guda bakwai wata kan wata kuma ya halicce su ne da kun fa yakunu ko yawa ya halicce su ne da kun fa yakunu awalam yarau anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين can ƙarshe sai ce fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'iina fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa awha fi kulli samain amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifza dhalika taqdirul aziz al-alim to da ka ubangiji subhanahu wataala ce wa ja'ala khalaqa sab'a samawatin tibaqa ba ku ga yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai ba wata kan wata me alaƙar? nuna wa 'yan adam halittar sama da kuma kiransu zuwa ga imani malamai suka ce saboda waɗanda suke musun samuwar Allah suna ganin ba zai yiwu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya iya halittar 'yan adam to sau da dama idan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai magana da masu irin wannan akidar masu kore samuwar Allah yakan yi musu magana da kansu sannan kuma sai mai da su sama ma'ana idan ɗan adam ya kalli halittar da aka yi masa ya san cewa an yi aiki to kuma bayan haka sai a nuna masa sama ita kuma sama aikin da aka yi mata ya fi wanda aka yi wa dan adam domin halittar sama in akwai wani abu da zai wa Allah wahala to da shi ne amma ba halittar dan adam ba a antum ashaddu khalqan ani sama banaha la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna akthara an-nas la ya'lamun ubangiji ya ce halittar sama da ƙasa ta fita ɗan adam girma in akwai wani abu da zai mana wahala da halittar sama ne da ƙasa amma ba halittar ɗan adam ba to da haka duk wanda yake raina iko na ubangiji subhanahu wataala har yake ganin Allah ba zai iya halittarsa ba ko ba shi ya yi shi ba to ya kalli sama ya kalli ƙasa Allah ya yi abin da ya fi kama ballantana kai abin da ya fi kama bai masa wahala ba ballantana kuma kai da haka Allah subhanahu wataala sau da dama yakan kirayi mutane zuwa ga su kalli halittar sama da shine kaifa خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل كما يسني القمر وتا فيهن cikin wani daga cikin su nuran dan ya zama haske lafazin fihinna anan malamai suka ce ana nufin fi majmu'ihinna as-sadiqu bis sama'i dunya ana nufin a dunkule Allah ya sanya wata a cikin sammai amma ba wai a kowace sama ne akwai watan ba amma hasken wata yana kaiwa sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har sama ta bakwai tare da cewa shi watan karan kansa a iya sama ta ɗaya yake a iya sama ta ɗaya yake babu wata a sama ta biyu babu shi a ta uku babu shi a ta hudu har ta ƙarshe ta bakwai amma haskensa yana kaiwa to kaga da yace wa ja'ala fihinna ana nufin fi majmu'ihinna a dunkulansu wata yana haskensa yana karaɗe su amma a zatinsa samuwarsa kaɗai a sama ta ɗaya yake an fahimci wannan yanzu fitila ce za ka aje ta a waje guda amma sai ta haska ina ko ina da ko ina baka cewa a ko ina akwai fitila sai dai a ko ina akwai ne haskenta amma ita kuma tana wata kusurwa daban to haka wata yake a sama yana sama ta ɗaya amma haskensa ya kai ko ina da ina shine waje alal kamar fihinna nuran ya sanya wata ya zamo mai haskakawa a cikinsu waje alashamsu sirajan kuma ya sanya rana ta zama mai haskawa ita ma a cikinsu mai bambancin nur da kuma siraj malamai suka ce siraj fitila nur kuma haske to ai fitila ma haske ce dan fitila ba ta amsa sunan fitila sai ta haskaka ko ko sai tana haskakawa to sai dai malamai suka ce bambancin shine nur haske mai sanyi siraj haske ko mai zafi cikin fitilu akwai wanda zaka ji haskenta babu kuna cikin fitilu kuma akwai wacce zaka ji haskenta da kuna to wannan shine ɗabi'ar da ta bambanta tsakanin rana da wata rana tana da haske wata yana da haske amma hasken wata sai ya sa mura saboda shi haske ne mai sanyi hasken rana kuma sai ya sa ka jibi ko gumi ko zufa saboda shi haske ne mai zafi shine ake bambancewa wancan a ce da shi nur wancan a ce da shi dau wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma Allahu Allah zalika illa bil haqqi yufassilu al ayati liqaumin ya'qilun to da haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya rana da wata duk a sama dukkaninsu suna da haske amma sai ya bambanta nau'in hasken su dan amfanin dan adam ja'alna al-layla wan nahara ayatayn fa mahawna ayatal layl kamar yadda ya yasa eh, wuni da dare dukkaninsu su zama ayoyi guda biyu amma wancan a gani wancan kar a gani a cikinsa da daddare in ba haska kai ba za ka gani ba amma da rana baka bukatar fitila ko ta sisin fago da rana kai gani da daddare wani lokacin kai gani inda hasken farin wata amma wancan hasken abinda zai baka daban wancan ma abinda zai baka daban wannan duk Allah ya yi shi ne don cin moriyar mu kuma don ya nuna mana isassa da ikon ikonsa subhanahu wataala muna da bukatar hasken wata domin wani lokaci da daddare za mu bukaci haske babban abin da hasken wata yake mana na amfani nuna mana kwanaki da lokaci tafiyarsa farawarsa da karewarsa rana kuwa babban abin da take mana na amfani ta haska mana ko ina da ko ina don mai ayyukanmu ba mu bukatar fitila ko nefa ko lantarki da rana ɗan kasuwa a kasuwa sai yana bukatar haske rana ta ishe shi ma'aikacin kamfani a masana'antarsa ko a kamfaninsa yana bukatar haske hasken rana ya ishe shi manomi a gona a daji da rana yana da bukatar haske hasken rana ya ishe shi inda babu hasken rana duk waɗannan ayyukan da muke yi ba za mu yi ba an gane ko wallazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira ubangiji ya sanya muku dare dan ku samu nutsuwa a cikin sa to shi kuma duhu ya fi kama da nutsuwa ya fi yin daidai da nutsuwa ya fi taimaka wajen a samu lafawar al'amura da kwanciya da natsuwa da bacci da hutawa a lokacin da kuma wuni shi ba haka ba ne. shi wuni lokaci ne da yake kowa yana yin gani a cikinsa kowa yakan so ya motsa a cikinsa kowa yakan yi kai kawo a cikinsa ku da haka kowanne dan amfaninmu ne kowanne dan cin moriyarmu ne tare da nuna mana girman wanda ya mana wannan ni'ima kuma dan mu imani da shi kuma dan mu gode masa da ka waje ala shamsu sirajan ubangiji ya sanya mana rana ta zama fitila mai haske amma haske mai zafi mala yace misbahan mudi'at haske mai zafi fitila mai haskakawa amma haske mai dumi wa huwa aqwa min nuril qamar hasken rana kuma yafi hasken wata tafi wallahu lalle ku sani dai Allah ambatakum shine wanda ya tsirar muku ko ya tsirar da ku minal ardi daga ƙasa nabatan tsirarwa a nan malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi Allah ya tsirar da ɗan adam irin yadda ake tsirar da tsirrai ma'ana asalin ɗan adam daga ina ya fito daga ƙasa asalin gero da dawa da maiwa daga ina ne daga ƙasa to da haka da ɗan adam da tsirrai tushen su guda ne duk tsiro ne daga cikin ƙasa suka fito shine wallahu ambatakum minal ardi nabatan amma waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi da wallahu ambata kun min al asalin zancen wallahu ambata lakum min al-ardi ne nabatan Allah fa ku sani shi ya fitar muku da tsirrai daga ƙasa wannan ma kuma wani gori ne tare da tunatar da mu wata gagaruman ni'ima ma'ana Allah da ya gina jikinmu ya gina mana wajen zama bai kyale mu haka ba kuma sai da ya biyo mu ya sake kulawa da mu ta hanyar samun mana da abincin da zamu ci sauran nan da suke fitowa daga sama ubangiji yana fitar da su ne ba dan amfanin kansa ba dan amfanin mu shine wa ambatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaitunan wa naklan wa hada'ika kulban wa fakihatan wa aban sai ce mata'an lakum dan jin dadin ku muke wannan amma Allah bai da bukatar gero ko dawa ko maiwa ko masara kai dan adam kai kake da bukatar wannan dan ka ci ka rayu ka ci ka samu lafiya wani abincinka wani abincin dabbarka wani abincin kai ba za ka iya ci ba amma ragon ka zai ci in ya ci kuma shi a ƙarshe ka cinye shi kaga dai duk ƙarshen ribar ta waye ka ci. wata ciyawar kai ba za ka ci ba ragon ba zai ci ba amma za ka yi amfani da ita wajen gini kila ka buka da ita ila ka jinka da ita kila kai wani danga da ita kaga dai ka ne wata ciyawar gabaki ɗaya da kai da ragon duk ba za ku ci ba amma za a yi muku magani da ita wata ciyawar wani tsiron ba na ci ba ne a'a ubangiji ya ajiye shi ne a matsayin makari na wata cuta idan ta samu ɗan adam to kaga dai duk wannan Allah madaukakin sarki yana gaya mana ne irin ni'imomin da ya mana da gatan da ya mana wannan fa duk a harshen annabi Nuhu yake gaya wa mutanensa don su san girman Allah domin su ba su yarda da Allah ba ba su san yana da girma ba ba su mutunta shi ba da aka yace alam taro kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata to da ka ko mu ce ambata lakum a bisa ga fassara wasu malamai ko mu ce ambata kum ma'ana sai zama ambata din ya zama fi'ilun wa fa'il maf'ulun bihi kuma shine kum damirun muttasil mabni ala sukuni fi mahalli nasbin ma'ana Allah shi ya tsarar da ku an gane ko amma idan muka ce ambata lakum min al-ardi nabatan to sai zama nabatan anan maf'ulun lahu ne ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya tsirar dan ku ba ku aka tsirar ba wani abin aka tsirar amma dan ku kowanne daga cikin wannan tafsirin malamai sun yi shi amma wanne ya fi inganci ko ya fi rinjaye shine tafsirin farko cewa ya tsirar da ku domin dan adam din asalinsa daga ƙasa yake irin yadda muka faɗa cewa tsirrai daga ƙasa suke haka dan adam yake daga ƙasa ubangiji ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta muka fito da ku cikinta za mu maishe ku sannan kuma daga cikinta za mu sake fito da ku a wani lokaci kaga kenan dai dan adam daga cikin ƙasa yake daga cikin ƙasa aka tsarar da shi to anan wani dan adam ake nufi ana nufin asalin yan adam shine annabi adam domin shine wanda aka halicce shi daga ƙasa amma mu ƴaƴansa ba daga ƙasa aka halicce mu ba mukan daga digon maniyi ne na namiji da mace bal yanzur al insanu mimma khuliqa min ma'in dafi yakhruju min bayni sulbi wa tara'i ana nufin sauran yan adam amma shi annabi adam tun kansa daga ƙasa aka halicce shi shi yasa manzo Allah yake kullukum min adam wa adam min turab ku duk daga adam kuke amma shi kuma adam din asalinsa shi kuma daga ƙasa yake wadaka wallahu ambatakum min al-ardi nabata ubangiji shi ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa malai ce iz khalaqa abakum adama minha domin daga ita aka halicci babanku adam thumma yu'idukum sannan Allah zai maishe ku fiha a cikinta maqburina a lokacin da kuka mutu za a binne ku a cikinta kaga kamar an maida ku cikinta ne wa yukhrijukum sannan yazo ya sake fito da ku lil ba'th dan tashin alkiyama ikhrajan fitowa ta gaba daya daga ita kuma babu sake shiga cikin ƙasa shine mai infiraj yace an saka wa ƙasa abinta wanda an ka ciro cikin ta da yana humar sarauta bai kai ga abin da ya nufi ba kaga an saka wa ƙasa abinta wanda an ka ciro cikin ta minha khalaqnakum in kenan wa fiha nu'idukum shine wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisada ku dai sani Allah cikin ni'imomin da ya muku bayan ya halicci sama akan ku dan ta zame muku kaman murumfa to sannan kuma sai ya muku ƙasa shimfiɗe a ƙasan ku ita kuma ta zame muku kamar shimfiɗa allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu au an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha kamar yadda annabi Musa ya ga wa fir'auna da mutanansa da haka ubangiji subhanahu wataala ya mana ni'ima ta sama ta ƙasa kuma ya mana a karan kawo kanmu sama ga sama nan ƙasa kuma ga ƙasa nan a shimfiɗe allazi ja lakum al-ardha firashan wa samaa bina'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun alam naj'alil arda mihada والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا هذا هو أن النعم ومن إلى الله سبحانه وتعالى وأن أدم وأن إن أن أدم زي كالليس ياسو كأي كوبا أجامس وتآية القرآن بيائي في إيماني يسلم شين والله جعل لكم الأرض بساطا الله شيء سنعمك قصا بساطا تزمو شمبدا ko a shimfiɗe ai mabasutatan abin shimfiɗawa Allah kuma ya shimfiɗa ta sannan bayan ya shimfiɗa ta ya jajjefa manyan duwatsu don su kafe ta a ƙasa don kar ta rinka motsawa da ku wa alqaina fiha rawasiya antani da bikum muka jefa mata manyan duwatsu su kakkafe ta kar ta rinka girgizawa da ku inda Allah ya kyale ƙasa tana motsawa ba za mu iya rayuwa akan ta ba duk ginin da muka gina duk tsadarsa ko mun tsawon shekarun da muka ɗauka muna ginawa a cikin sakan ɗaya in ta girgiza sai ta rusa komai da kanta shi yasa wanda yake musun cewa wai ba za a tashi alkiyama ba bai taba ganin girgizar kasa bane ba yo me kudan bare romansa me duniya cikin sakan daya abinda manyan kasashe wanda suka ci gaba da kimiyya da fasaha suka gina sama da shekaru ɗaruruwa kaga an gina gini mai hawa hamsin mai hawa ɗari idan ƙasa ta girgiza a cikin minti ɗaya rusa wannan abin take yi ta mai da shi fili duk abin da ke kanta na dukiya ta haɗiye ‘yan adam su zurma ciki duk ta rufe su cikin abin da bai wuce minti biyu ko uku ba in kana so ka kalli irin waɗannan bidiyo ɗin da ake ɗaukowa na inda aka yi tsunami ko inda aka yi girgizar ƙasa ko makamantan haka za ka san cewa Allah ya tashi duniya abu ne wanda bai wuce kiftawa ido ba domin shi ya hana ƙasar take motsawa shi ya sanya duwatsu suka kakkafe ta da ya ce waɗannan duwatsun ku sake ta da sun sake ta shi kenan duk abin da ke kanta za ta kifar da shi kuma ta haɗiye shi ta zo kuma ta girgiza ta zauna lafiya to da haka ubangiji subhanahu wataala mai iko ne ya shimfiɗa mana ƙasa ya kafa ta ya hana mata motsi ba don kuma sai dan mu rayu kanta. ta ubangiji yace litasluku minha subulan dan ku yi kai kawo a cikinta ta subulan a hanyoyi fijajan maka maka manya manyan tituna ubangiji ya shimfiɗa ƙasa ya kafe ta don a rinka gina mana tituna manya-manya waɗanda za mu rinka kai kawo a kanta da ƙasa ba a kafa take ba maganar ma a yi wani underpass ko a yi wani flyover ko a dibbe taso ba in ƙasa tana girgizawa wannan aikin ba zai yi ba me yasa ƙasa ba ta girgizawa dan Allah ya ba mu damar mu gidajen zama dan ya ba mu damar mu gadojin sama mu gadojin ƙasa mu yi manya-manyan tituna shine litasluku minha subulan fijaja dan ku kai kawo a cikinta amma kama kan hanyoyi kalmar subul jam'i ne na sabil fijaj jam'i ne na fajj waɗansu malamai sun fassara fijaj a nan da wasi'a da ka sai zama subulan mausuf ne fijajan shine sifa abin nufi don ku yi tafiya a hanyoyi masu faɗi to amma waɗansu malaman suka ce a'a subul hanyoyi na cikin gari fijaj hanyoyi na bayan gari na daji ne na sahara ne su ake kira fijaj jam'i ne na fajj Allah ya ce wa azzim fin nas bil hajj atuka rijalan wa ala kulli dhamirin atina min kulli fajjin amiq fajjin amiq suka ce hanyoyin dawa hanyoyin ƙauyuka hanyoyin da wani lokaci in ruwa ya kawo ba sa aiki wani lokacin ana tsaka da rani sai a yi ta amfani da su amma da zarar damuna ta yi rafiya kawo sun tashi daga aiki to irin waɗannan hanyoyin su ake kira da fajj amma hanyoyin gari wanda su ba dare ba rana ba rani ba damuna ko da yaushe ana iya morarsu ko da ruwa ko ba ruwa to wannan su ake kira da sabil jami'in su kuma shine subul kenan idan mun dauki wannan tafsiri na biyu li tasluku minha dan kuke kai kawo a cikin ta ita kasa din subulan a hanyoyin binni fijajan da hanyoyin kauye dan binni yana da nasa hanya dan kauye yana da nasa hanya dan kauye bai da titi da ka baya bukatar bai da mota baya bukatar titi baya bukatar kwalta a wasu lokutan inda ƙauye yayi ƙauye sai dai a hau jaki sai dai a hau doki sai dai raƙumi to kaga yanzu ka zo ka shimfiɗa wa jaki kwalta me zai dai ta tsara ce ka shimfiɗa wa doki kwalta ka shimfiɗa wa raƙumi kwalta ka bar masa hanyarsa tan tagariyar yashi rairayi to wannan shi yafi morewa amma mota babu kwalta ba zaman lafiya dukkan ta lalacewa za ta yi wata mota ma ba za ta tafi ba ko kwaltar ma sai garanti gangariya sosai wacce take amsa sunan kwalta ba kwalta kwalta ba irin ta Najeriya to da ka Allah yayi wa ɗan binni gata yayi wa ɗan kauye gata gwamnatin Allah kenan gwamnatin adalci ba gwamnatin ƴan binni kadai ba banda ƴan kauye gwamnatin ƴan binni ce ta ƴan kauye ce in an faɗi ƴan binni a faɗi yan kauye bulan ƴan binni fijajan ƴan kauye da ka kaga a gwamnatin Allah ɗan kauye ba zai kukan ba su da titi ba suna da hanya irin tasu ta kauye to da haka annabi nuhu da yake gaya musu wannan ku tuna da allan da ya muku wannan gata a birnin ku ya muku wancan a ƙauyen ku ya kula da yan birnin ku ya kula da yan ƙauyen ku ya bawa kowa bukatarsa ya kula da kowa ya halicci yan birni da ido biyu yan ƙauye ma da ido biyu ya halicci yan ƙauye da hanci da yan birni da hanci kowanne ya ji kanshi ya ji wari yewa yan ƙauye sama yewa yan birni sama yewa yan ƙauye ƙasa yewa yan birni ƙasa to wannan Allah shi ya kamata ku yi imani da shi a birnin ku da ƙauyukan ku litasluku minha subulal fijada sai annabi nuhu ya ce me قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا to duk wannan wa'azi da annabi Nuhu yayi wa mutanansa bai sa sun yi imani ba abinda zai nuna mana haka shine wannan ayar da ta biyo baya qala nuhu sai annabi nuhu yace Ba da ba'da ya'sihi minhum bayan ya ɗebe tsammani da imaninsu duk abin da ya kamata a yi musu na su imani an musu amma sun ki su imani an musu wa'azi da ayoyin sama an musu wa'azi da ayoyin ƙasa an musu wa'azi da kawo kansu an gaya musu ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu manyansu da yaransu mazansu da matansu amma duk ba su yarda ba to da haka bayan annabi nuhu ya ɗebe tsammanin cewa waɗannan mutane za su yi imani kala sai ya ce rabbi ya ubangiji innahum lallai su waɗannan mutane da ka aike ni gare su asauni sun ci gaba da saba min malamai suka ce kalmar asauni ba wai a lokacin suka saba masa ba a'a sun ci gaba da saba masa domin ai sabawar ba daga nan magana ta fara ba a farko can ya ce wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu ham kaga wannan sabawa ce kenan tuntuna suna sabawa kenan kalmar asauni anan ba wai sun fara saba mun yanzu ba a'a sun fa ci gaba da saba mun duk da wannan abubuwan da ne musu wattaba usun bibiyi man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wanda dukiyarsa da ƴaƴansa ba za su amfane shi da komai ba sai tabewa wa ake nufi da wannan shine shugabanninsu na kafirci a madadin su ba annabi nuhu a matsayinsa na annabin Allah su imani da shi sai suka bi shugabanninsu manya-manyan masu faɗa a ji a garin waɗanda su kuma su suka sa zare tsakaninsu da Nuhu duk lokacin da suka ga za a yi imani da Nuhu sai sun dakile imanin idan Nuhu yayi wa'azi kada a sha giya sai su je su sayi giyar su ce a sha kyauta idan wani da ya ƙi sha giya saboda bai da kuɗin ta sai a ce zo ka shaga ta kyauta idan Nuhu ya ce kada ai kaza kada ai kaza sai su je su sauƙaƙa yin wannan abin ga talakawa su ce ai kyauta in nuhu ya ce kar ai kaza kar ai kaza sai su ce ayi din mu zai hana da waɗannan su suka ɗauki hankalinsu a madadin annabi nuhu a madadin su bi shi sai suka bi su shine wattaba'u sun bi man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba za su amfane shi da komai ba sai tabewa domin duk dukiyar da aka yi amfani da ita wajen saban Allah da duk ƴaƴan da aka yi amfani da su wajen a saba wa Allah to ba za su amfani mai su ba face asara da tabewa ba za su ƙara masa komai ba da haka waɗannan su annabi nuhu yake nufi to haka nan malamai suka ce ba man lam yazidhu maluhu wa waladuhu bima'ana istamarru ala ittiba'i man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara sun ci gaba da bin wa'ancan domin ba yanzu suka fara bin su ba su ma ana a'a daman tuntuni suna bin su tuntuni suke hure musu kunne tuntuni suke sa su saba wa nuhu to da haka wattaba'u sun ci gaba da bin su ba wai yanzu suka fara bin su ba kamar yadda muka cewa a sau? abin nufi sun ci gaba da sabawa ba wai yanzu suka fara sabawa ba mali ce ai as-safala wal fuqara abinda ake nufi wa'anda suka bi ko waɗanda suka yi biyayyar su ne ƙanana da talakawa wa kuma aka bi su ne manya masu fada'aji da mawadata shi yasa Allah ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب شين إذ تبرأ الذين اتبعوا min alladhina tabaw wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at to da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce wa tabu man lam yazlihu maluhu wa lahu illa khasara sun bi manyan gari sun bi masu fada aji sun bi waɗanda suke hure musu kunne akan su yi imani da Allah suka ki yin imani da shi akan su bi annabawa suka ki su yi musu biyayya suka bi wa'ancan malai ce wa humur ru'asa usune shugabanni almun'amu alaihim waɗanda aka yi musu ni'ima bi zalika da wannan baiwa ta duniya da Allah ya ba su ya ba su kuɗi amma ba su gode masa ba ba su biyayya gare shi ba da wannan dukiyar da ya ba su ya ba su ƴaƴa a madadin su yi amfani da ƴaƴan da su kansu wajen su bauta wa Allah sai suka ki sai suka kafircewa Allah suna takamar su ƴan dangi ne wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin suka rinka takama cewa muna da ƴaƴa muna da kuɗi da haka ko an je lahira ba yadda Allah zai da mu ubangiji ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfan ba kuma dukiyarku da 'ya'yanku ke sa ku samu kusanci da dama a wajenmu ba a'a a wata ayar ma yace zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida sa urhiquhu sa'uda to da ka dai ubangiji subhanahu wataala ya faɗa mana bisa ga harshen annabi nuhu yana mai kai kara gare shi mutane na a madadin su imani da ni Lallai sun ki su imani da ni sun yi imani da manyan garinsu su kafirai waɗanda suke hure musu kunne mala yace wa waladuhu bi fathi alwawi wallani wa quri'a bi dammi alwawi wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu jumhur sun karanta da haka amma akwai qira'a sab'iyya mutawatira wa wuldahu wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa wulduhu wulduhu a madadin wa waladuhu ma'ana a madadin kai wa wawun fataha lamun fataha walad sai kai wa wawun dhamma lamun sukun wul duhu to wasu malaman suka ce da wuldu da waladu duk ɗaya ne wuldu ana nufin ɗa waladu ma ana nufin ɗa sawa'an namiji ne ko mace duk waladu ne shi yasa Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya ne muku wasici game da sha'anin ƴaƴayenku mazansu da mata sai ce lizzakari mislu hazzil unsayaini namiji yana da kasan mata biyu a gado to kaga aulad jam'i ne na walad walad kuma ana gaya wa ɗa namiji ana gaya wa ɗa mace kamar bahaushe ne ya ce ɗa ɗa kaga ya shafi namiji ko mace amma idan ya ce yaro to namiji yake nufi yarinya kuma fa mace yake nufi to haka a larabcin aka ce walad wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa kasara ko wa wulduhu illa kasara wadansu malaman suka ce a wuldu jam'i ne na waladu ma'ana ɗako ko ɗaya ne in baka bi Allah ba ba zai tsinana maka komai ba haka ma inda yawa ne in baka bi Allah ba ba za su tsinana maka komai ba da ɗaya da da yawa in ka saba wa Allah duk hasara ce a gare ka ba za su amfane ka da komai ba malaiki wa huwa jam'u waladin bi fatti ha idan kai fatuhu dal kace wa lamun kai kace waladu to kaga ya zama mufrad kenan in kuma kace wuldu ya zama jam'i kenan a kaulin wasu malamai suka ce ka khashab wa kushub ka khashab kamar khashab azara guda daya ko katako guda daya jam'in ta kushub an gane ko ka annahum khushubun musannada khushub jam'i ne na khashab to da kamala yace kamar khashabu ne da kuma khushbu waladu da kuma wuldu kenan mufrad ne da jam'i wakila a wani kaulin aka ce bi ma'anahu da wuldu da walad duk ma'anarsu daya ana nufin ɗakwaya ɗaya. daya Ya ce ka bakalu wa bukhlu kamar bakalu ne ruwa ɗaya bukulu ma ruwa ake nufi an gane ko to da haka waladu da wuldu suka ce duk abu ɗaya ne illa kasaran ai tuguyana na kufran ƴaƴansu da dukiyoyinsu ba su kare su da komai ba face shi shigi ga Allah da kuma kafirce masa wa makaru makaran kubbara sun yi makirci makirci babba susuwa kafiran zamanin annabi nuhu ma'ana dai a madadin imani sai suka kafirce a madadin su kyale annabi nuhu tunda ba su yi imani da shi ba kuma sai suka kulla masa shari sai suka sa tsama tsakanin su da shi har suke yunkurin kashe shi shine wa makaru makaran kubbara to anan malamai suka ce a takaice ne Allah ya takaice mana abin da suka yi ba tare da ya fasa bakin ba suka ce domin duk inda kalmar makaru makaru ta zo a kissar annabawa da kafirai tana nufin yunkurin kashe su a kisar annabi isa Allah ya ce wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin iz qala Allah ya isa inni mutawaffika domin annabi isa yana daga cikin annabawan da aka hare su aka nemi rayuwarsu amma Allah ya tsiratar da su yahudawa ma su a tunaninsu sun kashe shi wa qauluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba shi suka kashe ba kamanninsa muka ɗauka muka manna wani suka kashe suka ɗauka shi suka kashe amma shi ina Allah ya yi sama da shi to kalmar wa makaru wa makaralla sun yi yunkurin kashe shi shi kuma Allah ya tsiratar da shi to haka nan a kissar annabi Ibrahim kowa ya san annabi Ibrahim irin yadda aka nemi rayuwarsa suka shirya masa tuggun su kashe shi su kona shi a cikin wuta Allah madaukakin sarki ya ce qalu bunu lahu bunyanan wa alquhu fil jahim suka ce ku yi masa dan wani tukuba irin ta mai tsire ku ka haɗa wuta ta ci ganga ganga ku jefa shi a ciki a wata ya ce wa aradu bihi kaidan qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kona shi ku taimaki gumakan ku ku kashe shi ya daina tsawatar muku akan ku daina bauta musu in dai daga sai kuke kuna so ku kare su sai Allah ya ce wa aradu bihi kaidan lalle sun nufe shi da makirci faj'alnahumul aktharin sai muka sa su suka hasara shi ya tsira to kaga wannan a cikin suratul anbiya da wasu wajajen Allah ya fashin bakin amma a cikin suratul ibrahim sai ya ce wa makaru makara wa makaru wa laqad makaru makarahum wa inda makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal nan ma takaice zance akai amma a wasu wajajen an bayyana cewa ga abin da ya faru to haka kisar annabi Muhammad cikin suratul anfal wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin daka anan da aka ce wa makaru makaran kubbara sun yi nufin kashe nuhu da dukkanin dabarunsu da ƙarfinsu da iyawarsu da shirinsu su ga bayan nuhu to amma Allah madaukin sarki bai ba su iko ba suna yunkurin su kashe shi shi kuma Allah yana yunkurin ya tseratar da shi a jirgin ruwa tare da kuma su ya halakar da su sai ya zama abin da suka shirya masa ya zame musu kaikayi kaikayi koma kan mashekiya to da haka malamai suka ce a ƙarshen nan Allah ya dunkule a farko kuma ya yi fashin baki tattaunawar Nuhu da mutanensa da wa'azin da ya yi musu da bijirewar da suka yi Allah ya yi fashin baki dalla dalla domin nan abu ne na kamar mai da zance da kuma neman jin dalili to amma su kuma makircin da suka so su yi wa Nuhu Allah bai yi fashin baki ba sai ya dunkule saboda wani zai so ya ce a to me Nuhu yayi musu suke so su kashe shi amsa shine gashi nan an anzir qaumaka min qabl an yatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha har izuwa karshe duk in akwai wani laifi a ciki anan zaka samu wanda kuma babu laifi amma tare da haka su a ƙarshe matakin da suke ganin za su ɗauka don su yi maganin nuhu shine su kashe shi wanda kuma hakan ba zai zamo hujja ba a gare su domin cikin duk abin da ya gudana tsakanin su da nuhu babu wani laifin da nuhu yayi wanda ya cancanci a nufe shi da makirci ko a yi nufin a kashe shi ko a salwantar da rayuwarsa ana ta nuna min lokaci yayi idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malan da alkhairi amin yace bayan yayi addu'a da fatan alkhairi yace tambaya ta malam idan mutum yana bi na bashi ko idan mutum yana bin bashi sai aka riƙe domin an fi ƙarfi na ba zan iya husuma da wanda nake bi bashin ba malam akwai wata addu'a wanda zan yi domin samun kuɗi na babu wata addu'a ta ƙwatar bashi sai dai akwai addu'a ta Allah ya bi maka haƙƙinka ko bashi ko ba bashi ba in an cuce ka wannan kuwa addu'ar shine ka ce Allah maɗaukakin sarki ya biya maka ka, ya bi maka kadi abinda muke cewa da Hausa Allah ya isa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Mu'az wa taqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta ko waye ko musulmi ko kafiri in dai ka zalunce shi ya maka mummuna addu'a Allah yana karba to sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim Allah bai yadda ba ai mummuna addu'a sai in an zalunci mutum to wanda yayi aka zalunce shi yayi mummuna addu'a yana da dama kuma Allah yana karba masa da haka dai addu'ar da na sani dangane da wanda aka zalunta ita ce wannan amma dangane da wanda aka rike masa bashi sai dai kai ta addu'a Allah ka kwato min haƙina Allah ka kwato min haƙina shi ma yana daga cikin da'awatul mazlum din kuma Allah madaukakin sarki zai iya kwato maka ko yaushe ko yanzu ko gobe ko ba da ko ba jima shi kuma wanda yake yin wannan to ya ji tsoron Allah bashi yana hana yana samar yana haifar da azabar kabari ma'ana yana daga cikin dalilan da suke sa a yi mutum azaba a kabari in ya mutu ya mutu da bashi kamar yadda mun kawo hadisi watan wata rana na wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zai yi wa wani sallah ba saboda ana bin sa bashi sai ya ce zan biya mai sai annabi ya yi masa sallah shi kuma da aka watse daga jana'iza sai ya manta bai je ya biya ba sai bayan kwana biyu ya tuna sannan ya je ya biya da ya biya sai ya biyo wajen annabi ya zo yake gaya masa ai wannan gawar da na ce zan biya mata bashi kai mata sallah bayan an gama jana'iza na manta ban biya ba sai yanzu na tuna na je na biya sai annabi ya ce al'ana bari jildatu to sai yanzu fatarsa za ta yi sanyi ma'ana da ana yi masa azaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani zunubi da wanda ya mutuwa shahada yake da shi na tsakaninsa da Allah jininsa kan ya ɗiga a ƙasa Allah ya yafe masa abu ɗaya ne kawai yake hana a yafe wa shahidi shine bashi shahidi yana mutuwar shahada kan a tashi alkiyama yake shiga aljanna amma da shahidin da ake bin sa bashi ko mutuwar shahada kai inda bashi ba za a baka ka shiga aljanna ba da haka kun ga bashi alaka kai ne musiba ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yi na Allah ya tsare shi daga ciki akwai bashi zikirin safe da zikirin yamma wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal yana cikin zikirin safe da zikirin yamma ma'ana ya ubangiji ina neman tsarin ka daga rinjayen bashi bashi ya zama ya danne ni ya min nauyi na kasa biya ko kuma maza su gagare ni ma'ana makiya su hau kaina manzala yana neman tsari daga wannan da haka wanda ake bi bashi yawa kansa da kansa gata ya biya in kuma ya mutu magadansa su yi masa gata su biya masa bashi shi ake fara gabatarwa kafin rabon gado tare da cewa Allah ya ambaci wasiya amma malamai suka ce a aikace annabi ya gabatar da wasiya akan me bashi qur'ani ya gabatar da wasiya akan bashi amma annabi ya gabatar da bashi a aikace akan wasiya min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ko yusa biha aw dainin amma a aikata kuma annabi idan aka yi mutuwa in ya zo kan dukiyar mamaci farkon abin da yake tambaya akwai masu bin sa bashi in an ce eh sai an fitar yayi wasiya in an ce eh sannan sai a duba a ga wasiyar bata wuce ɗaya bisa uku ba sai a zartar masa sannan a zo batun gado mai tambaya ta gaba ya ce malam dan Allah menene halaccin bayar da zakka lokacin ta bai yi ba kamar karanta ka ba wa wani mabukaci da ya zo maka da wata larura ya halatta ita zakka jinkirta ta shine laifi amma gaggauto da ita in lokacin ta bai yi ba malamai suka ce wannan ba laifi in an samu bukata amma ba wajibi bane idan mutum ya ce ba zai yi zakka ba sai lokacin ta yayi daidai wannan shine asali amma idan wata matsala ta samu ba za ka iya cirewa a kuɗinka ka bayar ba amma akwai kuɗin zakkar da kake hasashen lokaci kaza zan fitar da zakka to daga cikin wannan kuɗin zakkar kana iya bayarwa ai wannan bukata wannan babu laifi wannan kyautatawa ne domin idan ka kalli manufar zakka me manufar zakka taimako taimako to sai zama cewa yanzu ga shi ana yunwa kai ba za ka iya ɗaukan kuɗi daga uwar kuɗinka ka sayo mutane abinci ba kuma gashi suna cikin yunwa suna bukatar abinci sai ka ɗauko daga kuɗin zakka ka ba su domin in ka jira ma lokacin zakkai yayi dai ba su za ka yi sannan kuma in ka ba su dai kololuwa shine dan su ci abinci su fita daga cikin bukata to amma in ka hana su yanzu suka mummutu sai lokacin ya kuma ka zo kace za ka bayar ihu kenan bayan hari me amfanin baɗi ba rai da haka wannan malamai sun ce ya halatta amma da kuma mutum bai yi hakan ba har sai da lokacin zakka yi ba za ka ce kuma ya yi wani laifi ba saboda ita zakka Allah ya mata lokaci in ka jira sai lokacin ta yayi kai kai daidai shine asali in kuma larura ta sa kai kafin lokacin ba laifi wannan kuma kyautatawa ne amma inda matsalar take shine zakka lokacin ta ya kuma ka ki fitarwa ko ka fitar kuma sai ka ji ga wani kasuwanci can mai ruwa ruwa za a samu riba sai ka ce bari mu danyo oda da ita daga baya in muka cire riban mu kuma sai mu fitar da zakka to a irin wannan yanayin in ka mutu ko wani bala'i ya fada wa dukiyar duk ta kare kuma Allah yana bin ka bashi saboda lokaci yayi ka ka biya da haka malamai suka ce ko ka dawo talakan talak sai ka rinka biyan wannan zakkar dan ta zama bashi a kanka yanzu misali akwai mutanen da da yawa gobarar sabon gari ta cinye kuɗinsu daga cikin kuɗaɗen akwai har na zakka da suka fitar suka ware a gefe wani kila ya fitar tun sati guda amma yana ta ajiye da ita ya bayar to kaga wannan akwai sakaci a ciki akwai wanda ya ce min ya fitar da kuɗin zakkarsa ranar alhamis juma'a aka tashi da gobarar nan ta cinye da uwar kuɗin da zakkar to kaga wannan ba za ka yi masa tunanin sakaci ba domin duk mutumin da ya yi alhamis yana jiran juma'a wannan ba sakaci ba ne amma mutumin da ya fitar da zakka tun sati biyu da suka wuce yana ta ajiye da ita a rumfar kasuwa wuta ta zo ta cinye wannan mugunta yi wa talakawa da haka bashi yana nan a kansa kuma tsakaninsa da Allah da haka malamai suka ce ko ya dawo bai da ko sisi da ko zai rinka yi ya biya wannan zakar in kuma bai biya ba zai je ya da Allah ya tambaya ta gaba bayan ya yi addu'a da fatan alkhairi ce tambaya ta ita ce na kasance mai sana'ar hannu to idan aka bani aiki akan akan nemi na yi lissafin kuɗin kaya da kuɗin aiki sai a bani to idan na je sayo kayan nakan samu ragi ko wani lokacin ma na samu farashi ya sauka haka wajen aikin da ba ni na yi ba shi ma nakan nemi ragi to wannan rarar ta kuɗi da na samu ya halatta na ci ko mai kayan zan mayarwa ai a sauki ka fahimci wannan amsa yanzu da da ka je kasuwa sai kaya suka hau wa ka dawo ka cika mai me za ka yi Za ka dawo ka karɓi ciko ko to haka ka'idar take in dai in hasara ta tunkaro kuɗi ga wanda za ta samu to in riba wannan kuɗin suka jawo shi za su samu wannan ita ce ka'ida ta musulunci kai yanzu dan aike ne in ba za ka iya masa kyauta ba sai ka yi ku yi jinga ta wannan aiken da za ka yi masa amma ka sani da canji da ragi da saukar farashi duk wannan in an samu sai ka dawo masa da kayansa domin kuwa yanzu da za ka tafi kuɗi su shiga naka in ka dawo za ka yi tawaye ka ce a biya ka inda za ka je ka ji farashi ya karu ba za ka yi mai ciko ba dawa za ka yi ka ce ya cika to kuma dan ne in an samu sauki da rara kuma sai ka cinye wannan ba daidai ba ne ba da haka ka'ida dai kai dan aike ne dole ne ka dawo ka faɗi duk abin da aka aike ka da duk abin da aka samu na rage ko sauki ko ƙari kai ma da kuɗin ne za su faɗi dawa za ka yi ka ce masa me sun faɗi malamai suka ce in an aike ka kuɗi ya faɗi ba ka cewa ba shi wanda ya aike ka ba zai dawo ya ce ka biya shi ba saboda ai shi ma mora ka yi aminta da kai sai dai in an tabbatar da cewa wasa kai da kuɗin suka faɗi kila ka tsaya kallon wasa da maciji ana kaɗa duna na kogo wani ya zare kuɗin kaga wasa kai masa da kuɗi sai ka biya shi a baka kawai kana tafiya kila ko ka sasa aljihu baka san ma aljihun fasashe bane ba to nan duk za a duba a gaba kai sakaci ba da haka ba za ka biya ba da haka dai wannan ita ce ka'ida ta addinin musulunci wanda riba take tunkara wanda asara take tunkara to shi kuma riba take tunkara in an samu a kuɗi mai takarda ta gaba ya ce malam ina da kuɗi ina so in yi amfani da su a nan gaba sai na ji tsoron kar na kashe su sai na sayi kayan amfanin gona na ajiye da nufin in lokacin ya yi na saida na yi amfani da kuɗin to yin hakan na shiga cikin masu sayan kayan abinci da nufin sai ya yi tsada ko kuma ba na cikinsu Allah mai da malar gida lafiya Allah mai da mu gida lafiya baki ɗaya wannan baya shiga cikin haka itikadi abinda shari'a ta hana na siyan kayan amfani a ajiye dan mutane su shiga matsatsi su ƙara shiga matsatsi sai a fito a siyar wannan shi ake kira da suna ihtikari shi kuma yadda ake yinsa shine kayan suna cikin tsadar su sai ya sake siya ya dada boyewa dan mutane su dada matsuwa sai ya ƙara farashi misalin abin da ke faruwa yanzu akan harkar mai kuma ba sai abinci ba kaɗai, duk abin da rayuwar mutane ta ta'allaka da shi tare da cewa asali a wancan lokacin abinci ake wa haka amma yanzu akwai wasu abubuwan da mahimmancinsu ko amfaninsu a wajen ɗan adam ya yi kusa da na abinci kamar man fetur yanzu duk rayuwar ɗan adam gaba ɗaya a kansa take dole ne in yayi tsada komai yayi tsada saboda ya shafi komai to kaga hatta man fetur a yau da wasu gidajen man suna da shi suke ɓoyewa dan a daɗa matsuwa a daɗa wahala ko dai da daddare su rinka buɗewa suna siyar da lita ɗari biyu da talatin da biyar ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari biyu da saba'in ko da tamanin kamar yadda muke gani ana siya yanzu alhalin fa su tintin suka siye shi da sauƙinsa wasu kuma a hakan ma har yanzu ba su haƙura ya kai farashin da suke so ba a hakan ma daɗa ɓoye shi suke a tunaninsu gaba zai sake fin haka wahala za ta sake wahala da dole ko ɗari biyar suka ce sai an siya to wannan shine ihtikari amma lokacin da abu yake a kakarsa kamar yanzu an yi noma duk hatsi ya zo gida kuma a yanzu hatsin bai da kima saboda kowa yana da shi to a irin yanzu ka siya sai an kwana biyu lokacin da hatsin ya ja baya sai ka fito da shi ka siyar dole ne an san cewa a lokacin kuɗinsa zai karu wannan ba shine ihtikari ba wannan ai shine asalin kasuwanci ka sai abu a inda babu ka kai inda ake a inda yake akwai ka kai inda babu dan ka ci riba ko ba haka ba ka sai abu a lokacin da yake da arha dan in yayi tsada ba wai aka matsu aka matsu ba ka siyar wannan duk kasuwanci ne wannan ba laifi bane ba amma yana wahala kana daɗa siya kana daɗa ɓoyewa ko kana da shi ka ƙi ka siyar kana daɗa ɓoyewa dan a daɗa wahala a daɗa wahala to wannan shi ake kira ihtikari wanda annabi ya ce duk wanda ya yi shi sai ya kwana arba'in Allah baya karɓar sallarsa abin haɗarin kuma shine ka mutu a wannan yanayin in ka mutu kuma baka sallah me zaka je wa Allah kaga wannan ba karamin hadari bane ba Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi